أشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بركة مدى ساكي سادوا وانا مسلا شي ميتحرق البركة مسلا شي مرق ايضا لمسا الا يديك انسى الرحمة ايو لهدي بيو جواتن جمادة الاخرة شكرا ندو الحياة نتدريه دو لأربع البقي أهجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wanda ya daidai da 23 ga watan 11 shekara na 2025 a kalandar miladiya wannan majalisi namu mai albarka da muke karatun sirar annabi mu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi mai albarka arrahiqul maktum allafar Sheikh Safiyar Rahman Al-Mubarak Furi Allah ya ji da rahma. Mana karatu a babin yaƙin Uhud. Ala yi ce, Isha'atu maqtalin nabi sallallahu Alaihi wasallam wa asaruhu alal ma'araka. Yaɗa jita-jita na cewa an kashe annabi sallallahu Alaihi wasallam. sallam da kuma tasirinsa ma yaƙin uhud فلم يمض ala هذا siyah دقائق malam ya ce ‘yan mintuna ba su wuce ba makuruwan da ibnu kami'a ya yi na cewa ya kashe ko an kashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wannan kururuwan da ‘yan mantana kaɗan kawai hatta sha'a khabaru maktalin nabi sallallahu alaihi wasallam fil mushriki na wal musulmi har sai da labarin kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaɗo a cikin mushrikai da ma musulmai a filin yaƙin hudu هذا هو الظرف الدقيق alamin shi wannan shine lokaci wadda yake mai tsananin wahala الذي خارت فيه عزائم كثير من الصحابة wannan shine tantantaccen lokaci wanda wato kazar-kazar na da yawa daga cikin musulmi cikin sahabbai almutawwaqin wanda aka yi musu kawanya kazar-kazar ɗinsu da wato ainihin faɗi ƙwarƙwasha mana suka ji jikinsu ya mutu da suka ji wannan labarin الذين لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda sun kasance ba sa tare da annabi a mun gaya muku lokacin da abin da ya faru ya faru annabi yana ƙasan dutse ko ah, musulmi da suka juyo suna zuwa akwai kafirai tsakaninsu da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan akwai mushirikan da su ma da sun fara guduwan sun dawo sai suka sa musulmi a tsakiya hmm? su sa musulmi a tsakiya ana buki da dare da waɗannan sauran su kuma suka zo suna son su kashe annabi sallallahu alaihi wa sallam su ne waɗannan baradan suka tsaya suka yi ta yaƙi da su to waɗannan waɗanda suna cikin ƙawanya suna tsakanin su da annabi alaihi salatu wassalam a nan gefen da can gefen duka arna ne hmm? su waɗannan su ne labarin ya isa gare su da mutumin da ya kulluwa ya ce an kashe annabin sun ji labarin wannan sai ya rauna na musu azimarsu ma'ana ma'anawiyyatuhum ya Ya ce wato ƙarfin zuciyarsu ya faɗi ƙwarƙwasha abin da ake shi da turanci sun rasa moral ɗinsu hmm? حتى وقع داخل صفوتهم ارتباك شديد حر سيدا واتو تجنية ميتنن يفارو أتكان سهوس وعمتها الفوضى والاضطراب حكنا رشل ذا rikicewa ya gami shahun waɗannan mutane kulla an na hadihu sai dai duk da wannan rudu da su suka shiga ciki sai dai wannan kururuwar da wancan Shaiɗanin mutumin yayi خاصة بعض التخفيف من مضاعفة هجمات ya ɗan rage wani abu na farmaki da mashirike suke kaiwa a kansu saboda mai limannuhum annahum naza'u fi ghayati muramihim saboda zaton su cewa sun cimma makwarar burinsu shi ne sun kashe annabi sallallahu alaihi tun da an kashe annabi sai babu wani yaƙi kuma ashtagala al-kathiru minhum bi tamthil sai da yawa daga cikinsu suka shagaltu da giggice gawan musulmi da aka kashe shi ne hmm? To kun ga anan malam yana faɗa mana yadda tasiri na labarin kashe annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance musulmai a yakin uhud sun rasa control ɗin kawunansu an ce an kashe annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama suna tsakani suna sanin yaƙi don su kare annabi hmm? su kare musulunci sai aka ce ai an kashe annabi ɗan Alan ya ɗan maimaita wannan ne mun ga wannan a baya hmm? ya faɗa mana yadda uh, musulmi suka wato ainihin uh, suka rarrabu waɗansu wannan sun tabbata tare da annabi alaihi salatu wasalam waɗansu sun tafi waɗansu suna tunani ma to an kashe annabi me kuma me amfanin yakin kuma hmm? ai kawai a koma gida waɗansu kuma suke tunani to an kashe annabi me amfani su kuma sarari ai a ci gaba da yakin kawai su ma su mutu wannan ya jawo abin nan ah, an kwana biyu ba ma fitar da darasi mun ce sai mun kai karshen karatun ko amma ga karatun yana ta nesa hmm? waɗansu darussan malam da kansa yake ambata mana amma a nan abin da za mu ɗauka a nan shine cewa in ana yaƙi ko da an shi shugaba ba a yaɗa ba za a faɗawa mayaƙa a filin daga ba da wanda za su rasa control kuma ana yin galaba a kansu saboda ka kawai a cewa ya kai wani ya ɗauki ragama kawai a ci gaba da yaƙi amma ba a yada a ce ai an kashe shugaba ba saboda an kashe shugaba an ci kuwa da yaƙi mai shi saboda ka dole za ku ji kun raunana an kashe shugabanku kuma ai an yi galaba a kanku saboda ka ko da hakan ta faru to bai dace musulmi eh, na cikin yaƙi a gaya musu ba duk wani abin da zai iya sauke moral hmm, zai iya rage ƙarfin gwiwa hmm, da cewa na mayaƙi a filin yaƙi bai dace a sanar da shi ba bai dace a nuna masa ba bai dace da gani ba kun ga shi ba kansa wani dan ai da yaji cewa ya kashe annaban Kana zafin ya kashe annaban shi ma ya rage yaƙi ya ɗau hanya ne kawai za a koma ya zo ba su albishir kawai a koma garin haka buri ya cika to alhali kuwa abin da ya zaton ba haka bane shi ne an rasulu sallallahu alaihi wasallam yuwasilu al-ma'arakata wa yunqilu al-mawqif halin a annabi sallallahu alaihi wa sallam gashi nan ya fito yana ci gaba da yakin kuma yana tsamar da mutane daga wannan matsayi da suka shiga ciki walamma kutula mus'ab yayin da aka kashe mus'ab ibn umayr wanda shi ke riƙe da tuta na wato ainihin musulmi a yakin uhud mun gani a karatunmu na baya Ni hmm? da an sare shi a hannu hmm? na dama ya rike da hannun hagu da aka share hannun hagun da ya ta'arin rike hakar garjanza haka dai har sai da aka kashe shi shi ne ana kashe shi annabi alaihi salatu wassalam sai ya bayar da tutan ma sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhu أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأكى كشي مصعب بن عمير رضي الله عنه في النبي صلى الله عليه وسلم يباير دتوتا المسلمين مع علي بن أبي طالب فقاتل قتالا شديدا سيدنا علي يياكي يياكي من سنمه أمم دتوتا ناءها النساء وقامت بقية الصحابة الموجودين هنالك ببطولاتهم النادره haka sahabban da suka kasance a inda annaban yake ham shugaban suka eh, ayyatar da bajintarsu hmm? irin wanda ba a saba gani ba shine annadira ko yuqatiluna wa yudafi'un sun nuna matuƙar bajinta da jarumtaka irin wanda ba a saba gani ba wajen kai hari hmm, yakin kenan da kuma kariya hmm, wajen su su kai hari da kuma su kare harin da ake kawo musu sun yi yaƙi a na buga misali a izin a wannan lokacin ne aka wannan gabga wannan yaƙin استطاع رسول sallallahu alaihi wa sallam. أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق وأن ينيني النبي صلى الله عليه وسلم يئيا يكتوت حيا أم إزواجا شور دون أسد بأكي مشق وانيا فأقبل إليهم سيف سكنتوسو يجب إيه الزواج ريسو فعرفه كعب بن مالك رضي الله عنه yana zuwa wurin su tun da an ta yaƙi an san wato ainihin kawar da mashirikin da wannan gefen kenan sai Ka'ab ibn Malik ya gane Annabi sallallahu alaihi wa sallam wa kana awwala man arafa ya zanto shine farko wanda ya gane Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa nada bi a'la sautihi sai ya kira da wato ainihin mafi girman muryarsa wato ya ɗaga muryarsa sosai يقول وانا ما مسلمين يا معشر المسلمين ابشروا يا كتر المسلمين البشرنكو هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا النبي محمد من ذا الله صلى الله عليه وسلم معناه لا بارن دا كوكا دينا كيسا نحبا قسكيا بني قاشي دا وكذا اي نطوى ذي داوكا نطوى ذات داوكا فانا سوف اشار اليه في النبي مثلا اشاره يتسل ان اسمت حي الشروف ليس النبي يسير مثلا الشروف وذلك لئلا يعرف موضعه المشركون لو ذا كان مشركي تقالي ان النبي يسير لا ثم فارس فيها ثم نوكا ايضا تشش في وني ايه يسير هذا لا ثم shi nan yake ko ba su san inda yake sai shi masu yi shiru to amma nan yadda ya ɗaga na fasan can da daman musulmi suna tsakiyar ne ko duk musulmi sai suka ji illa an hadha sauta balaga ila adanil musulmi. wannan maryam nasa ya isa zuwa kunnuwan musulmi falaza ilaihi muslimun sai musulmi suka wato ainihin kwararo suka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam yake hatta tajamma'a haulahu hawalai 30 rajulan min sahaba har mutane kusan talatin da cikin sahabbai suka zo suka haɗu wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam kaga adadi ya karu kenan za a ci gaba da gumurguzu وبعد هذا التجمع بين ونن أن ننسحب بيت وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم للانسحاب المنظم إلى شعب الجبل سيدنا صلى الله عليه وسلم يفار جنيوة جني و withdrawal هذا وقت أن انتلياك لكما تنفر wato ainihin bakin dutsen inda daman ya tsaya a wurin hmm? inda daman ya tsaya ya sa waɗansu su haura su mako da shayar na wani salatu sa'am da yi ƙoƙarin dawowa zuwa ga wannan wajen dutsen uhud وهو يشق الطريق بين المشركين المهاجرين to in zai bawa kyawun ba mun ce ga mashirikai a ba ga mashirikai a can ga musulmi a tsakiyar su ya iya kutsawa ya je wajen musulmi din ko ga sai waɗansu wanda masu suna gefe musulman duk sun dawo in zai sake juyawa ne ya koma ko da haka ya sake juya yana wato ainihin hanya tsakanin mashirikai masu kai شنو هو يشق الطريق بين المشركين المهاجرين واشتد المشركون في هجومهم مشركان ده سكا جاني يا ترى مسلمي انا انا كما سنه سن سكا اصل مرزو يسوقوا ما سي سكا قار الثاني وجن حرن سوق هنا وا سغما ده ولن النبي صلى الله عليه وسلم لعرقلة الانسحاب دومن سكاو تشيكش ما وندن جني وادم zuwa ga inda za su samu aminci sun yi iya kokarin su su hana annaba da sahabban janyawa kala ya ce illa annahu fashilu amma ba su yi nasara ba sun faɗi ƙwarƙwasha a dalilin mai amma ba misalatin yusuf islam ya ce ba su yi nasara ba sun faɗi ƙwarƙwasha ya baga zakunan musulunci gaba ga basarar wato tsananin jarumtaka na luyus luyus jam'in laif kenan laif shine zaki ha wato saboda jajircewa da jarumtaka na waɗannan zakunan musulunci mashirikan ba su iya hana su zuwa inda annabi ya so je da su ba haka suna yakin kuma suna komawa suna komawa har cikin ita a ƙarƙashin dutse ɗin da annabi alaihi salatu wassalam ya so ya kai su to kafin su kai ɗin mashirikan da muka ce sun tsananta yaƙi ɗin sun yi ƙoƙarin su kai ga annaba annabi sallallahu alaihi wa sallama su kashe shi تقدم عثمان بن عبد الله بن المغيرة ولمتم من سنة عبد الله عثمان بن عبد الله بن المغيرة ينجى آه، مجبى عايش وانا أحد فرسان المشركين اين ايه دقى ما دوا كم مشركين ايه ايه دقى تكن آه، ما يقى ما هيا نمشركين تقدم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينجى مجبى يجي كده النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول انا في شوال لا نجوت إلا نجا yace kada in tsira in annabi Muhammadu ya tsira wato ko ko shi فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهته sai annabi ya tsaya don ya fuskanci shi ya zo su yaƙi da annabi illa annal farasa asarat bi ba'd al-hufar amma sai dokin ya wato ainihin itin jiɓe a wani ƙarami kawai ana zalahu alharik ibn simma sai alharik ibn simma kawai ya gaba ya sami wannan mashirikin haraba ala rijilihi sai ya doke shi a kafansa adahu ya mayar da shi gurgunan take ya gurgantar da shi ثم نفس عليه فمن يقارى خشي شيء عليه أي أتم قتله فمن يقارى خشي يا جفا دأرني إلى جهنم خالدا فيها وأخذ سلاحه يكم توكي فمن كان يجزا فمن وانتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم يكوما وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا الشيء بأولنا عثمان بن عبد الله بن مغير أن يكري يكوانا فرقي مع النبي عليه الصلاة والسلام أي يوانا قمر قمر يا إلا النبي في قرم وتؤني آه، جني صاحب السماء ها أخواني شيما فعطف عبد الله بن جابر فارس آخر من فرسان مكة ولم يسونا عبد الله بن جابر shi ma mayaƙi ne daga cikin mayaƙa mahaya na wato ainihin makka shi kuma sai ya wato ainihin kawo hari ma alharif ibn summa wanda ya kashe wancan mashirikin na farko usman ibn Abdullah ibn Mughira ضرب Sai ya عاتقه shi شيء wato ainihin takobi a haƙar karansa fajarahu يجي مثل الشيوخ حتى حمله المسلمون حرب سيد المسلمين سكا أو كيشي آه، سكا كيشي من آه، بغي سامو شي أي مثل هاجني فأولا الشيما مشركين عبد الله بن الزامر بن إيرابة سبو دمين ولكن انقب أبو دجانة البطل المغامر ذو العصابة الحمراء على عبد الله بن جابر عيسى بن إرضا فبودا أبو دجالة ونم جار من نم كم قول ربك واسه ها شمي المغادر ما كنت سنا ايكو ما يقري لي ذو الإصابة الأبراء ما لي wanda ke ɗaurewa dama in ya ɗaura ko an san kai za a yi gumurgumu ne ko a dawo ko a mutu to yana kusa shi ma yana cikin masu kare a annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan ya kaiwa al hari ibn simma har ya ji masa ciwo kafin shi ma ya ɗaga eh, ya san menene ina sai abu da shi ma ya kai masa hari eh. يوى تؤلم هذا أكلت فضربه بالسيف ضربة أطارت رأسه يوى تؤلم بكسه دتكو بي جسع ريشي دتكو بي سارد دتا وتؤلم الرب كان سدويسا شكرا شما يتف الله رأو وأثناء هذا القتال المرير أيام wannan yaƙi mai tsanani kanal muslimuna ya kuzu humun nu'ash sai Allah ya sanya musulmi gyangyaɗi yana kama su ana wannan tsananin yaƙi da amma sai gyangyaɗi yana kama waɗansu daga cikin musulmi ɗin don ya rage musu tsanani إذ kama na أمنة منه ku tuna yayin da yake sa bacci ya kama ku wato gangari ya kama ku don ku samu abinci a fagen kama a fagen yaki mutum yana gangari <laughs> eh? Malam ce a yayin wannan yaƙi mai tsanani kanal musulmuna ya kudu nu'asu amanatan min Allah. Musulmi gyangyaɗi na kama su dan ya zanto musu aminci daga Allah madaukakin sarki kama ta haddasa anhu alquran kamar da alquran ya faɗa kamar da yakin yakin badar ko idh yghashshukum an-nu'asa amanatan min وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام wannan wato a rage musu yanayin da suke ji ne hmm? to abu falha ba da labarin abu falha ce wanda suke kare annabi sallallahu alaihi wasallam ke fara zuwa ga annabi alaihi salatu wasallam oh! to yace kuntu fi man taghshahu an-nu'as fi man taghshahu an-nu'as yawm uhud yace na kasance cikin wanda bacci ya rinjaye su a ranar yakin uhud حتى سقط صيف من يدي مرارا في حرف سيدة تكو بنا يفاد أهنونا سوديوة يسقط وآخذه ويسقط وآخذه جنا فاد إلا أوكسا إلا فاد هنا إلا أوكسا ما لم يشعر مثل هذه المثالة بلغت هذه الكتيبة من شحاب منظم إلى شعب الجبل كيف irin wannan jarantaka waɗannan gungu ko eh, bataliya na sahabbai da suka zo su wajen talatin ɗin da aka faɗa da irin wannan jarantakan ne na wato ainihin inshihab al-munazzam tsararren janyewa ɗin daga wannan filin yakin har suka isa wajen bakin wato shi dutsen Uhud din wa shaqqan baqiyatul jaysh tariqan ila hadha al-maqam al-ma'mun kuma wannan abin da suka yi dan shine ya cewa sauran musulmi su hanya su ma suka wato ainihin janyi daga filin kama ɗan suka zo wannan wuri mai aminci ila hadal makamul ma'mun zuwa wannan matsaya mai aminci fatala haka bihi fil jabal sai sauran rundunan suka zo su ma haɗu da waɗannan gungun a wato ainihin mashigar dutsen Uhud din Khalid أمام عبقرية أمام عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك دبارة da iyawa da kwarewar Khalid ibn al-Walid wanda ya zaga ya hau nabi ya sake don ya yi amfani da nashi dabaran da nashi abu kariyar da ya buge abu kariyar khalid ibn alwalid kuma da haka kokarin da suka yi su ga son kashe annabi alayhi salatu salam bai ci ba kokarin da suka yi kokarin da mashirikai suka yi su koma su sake hawa din hmm? a yi karo na biyu da kuma mai faru malam sai kawo mana wani labari na ubay ibn khalaf maktan ubay ibn khalaf wato wannan bangaren da muka gama ya nuna mana hidin da ya faɗa yadda annabi alaihi salatu wassalam ya fitar da musulmi daga cikin hali na ƙaƙanika yi a yakin yayin da aka yada labarin cewa ya rasu ai annabi ya ya ji kururuwa shi ma saboda haka shi yi yin kuma suka ci gaba da yaƙi sannan yayi wato ainihin insihabi wannan yana daga cikin abubuwan da ake yaba ma ah, Khalid ibn al-Walid bayan ya musulunta da shi shi wannan dabarar ta yaƙi idan kuka je filin yaƙi kwamanda ya lura cewa imma mayakansa sun galabaita imma ba za su iya yin nasara ba hmm? to abin da ya dace ne shi ne wannan tactical with da za a samu aminci wannan shi ne gwaninta a wajen wato ainihin yaƙi ba ka ga cewa babu alamar nasara kuma ka ce dole sai ka taimako da za ku mutu ai eh in an mutu an yi shahada ko amma ana son a yi nasara din ba ana son a yi a yi nasara dama ana zuwa yakin ne da nufin a yi nasara in ba a yi nasara ba an yi shahada to ba a yi hasara ba ina wata kun gane kamar haka ya dace duk shugaba ya yi ƙoƙarin wannan a kowane irin yaƙi ne da mabiyarka in ka biyo wani waje ka ga babu haske in kuka shiga ba dole ne ku iya fita ba to yi yadda ba ma za ka shiga ɗin ba to hmm? yadda za ka jawo abokanan gaban su zo inda za ka iya yaƙar su hmm? idan ba su zo ba ko kuma in su zo din ma su da za su abin ɗinka to kai musu dabara yadda za ka janye sojojinka hmm? su dai kawai su duba su gaba kana. nan da kuma tana ya ba za su iya bi ka inda kake ba wada za ka samu zaɓi ko za ka samu taimako ba su san haka ba su za su su ma za su saduda musamman ma a ce su da kawai kun ɓata ɗaya bayan ɗaya ana yaƙi kun ɓata su duba su ga su ne su kaɗai kaga su ma za su ga cikin rudu a ganniya ba su san ina kuka duba ta yaya kuka wato ainihin ɓuya kuma wani talabi kuke yi duk ba su sani ba daga daga nan za su yi kokarin su tsirar da kansu ne kuma ba su nemi su neme ku don su kai muku hari ba wannan ne, abin da annabi alaihi salatu wassalam ya kawo su zuwa ga inda za su samu wato ainihin kariya ya ɗauki musu wannan kawanya da aka yi musu kenan yanzu ya zama a halin farko musulmi gaba ɗaya suna wuri guda haɗin kuma suna gaba so haka za a yi ta yi da ayyuka wannan yanayin dai malam yake cewa ya annabi alaihi salatu wassalam ya zo bakin dutsen uhud ya zauna sharab al-ishaq wato maktab ubay ibn khalaf zai magana akan yadda aka kashe ubay ibn khalaf daga cikin jigajigan mushrikan makka ابن إسحاق بابا ما بضمال بيشيع للشعر فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب حين أنا عليه الصلاة والسلام يا زونا ليا كشن جدا أو تؤلهم بكين آه، بيت الأهد أدركه أبي بن خلف سيدي وشي أبي بن خلف سيدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول لنا شواء aina muhammad la najautu in naja ina annabi muhammad ba tsira ba ba zan tsira ba in ya tsira wato komi ko shi sai wanda wancan yake yanko shi ma ya ko annabi muhammad sai sahabbai suka ce mutane kenan ya rasulullah ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama a ya atufu alaihi rajulun minna shin kai daga cikinmu ya kai masa farmaki wannan kururar da yake ka samu izini mu wato ainihin gama da shi mana sai daga ciki ne gama da shi kara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam au sai ba laifin salatu zai sha a ku kyale ne ni zan gama muku da shi falamma dana minhu kayan da ya kusa جاء النبي صلى الله عليه وسلم تناول فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن السمة لذلك قصة النبي يكر لي ماشي دق وزن الحارث بن السمة فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطايروا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض da annabi alaihi salatu wassalam ya karbi wannan mashi na wato ainihin yaki annabi yayi wani tashi tashiwa irin tashin da gashi yake yi a bayan raƙumi Hmm? idan ya zabura shi annabi da ya zabura ya tsanar zabura ثم استقبله سيتسكب سمته وأبصر ترقيته من فرجة في سابق في سابق بين سابقة الدرع والبيض النبي سيجا أمام ننسى من إشجة ترقوة bai kan wajen a sunan shi da hausa nan sunan nan wannan kaman nan ɗin shin nan na nan ha shi waya ko da annabi ya ga yana sanye da kayan yaƙi ko sai ya ga wani wani furda wato wani fuji inda kayan yakin bai tare ba sai annabi ya fuskanci wannan wurin subhanahu fiha a'natan sai annabi alaihi salatu wasalam ya soke shi da mashin na a wannan wurin wato shukan da tada'da minha an farashihi miraran dai masa wannan duka din dai cike shi da wannan sai da ya gangaro daga kan dokinsa ya yi ta burma ya yi ta burma a kan dokin ba ɗaya ba su biyu shi ne rara da ya kaɗin da ya juyan ai tsaya ko ina ba sai da ya je wajen ƙurashawa ɗin falamma raja'a ila ƙurashi da ya koma izuwa ga kam ɗin ƙurashawa وقد خدشه في عنقه خلسا غير كبير أنه سوكم يا أن دي مثل أما با ما وي شيوة نيبا ببا احتقن الدم أي سيكوي جيني دبسكري أورس قال كان أزوى أورس سيشي قتلني والله محمد شيء والله أن محمد يا قالوا له zahaba wallahi fu'adu suka ce kai da Allah ka fiye tsoro ka fiye tsoro wato kai da hankalinka ne ya gushe kawai amma menene wannan ai ba duka ba ta kai na kisa ba wallahi in bika min ba suka ce wallahi ba wani matsala tare da kai a wannan duka ba za ta yi kisa ba ta kala sai ce musu innahu kad qala li makka annabi Muhammad ya taɓa ce min a garin makka wasu eh, kana a kulu yace annabi ya taba ce min ni ne zan kashe ka kun gane mushriki ya ce annabi ya taba gaya masa a garin maka cewa shi zai kashe shi a hashiyar malam ya faɗi cewa ah, annabi alaihi salatu wasallam ya kasance a garin makka yana tafiya sukan haɗu da ubay ibn sa ibn khalaf sorry sai ya ce masa Eh, ina da wato dokin da nake kiwata hmm? kullum ina bashi gawo da abinci hmm? a kansa zan kashe ka yake gawa annabi haka sai annabi ya ce masa a ni ne zan kashe ka in sha Allah wannan abin da ya tura ya ce an ya taɓa gaya min a garin makka cewa shi zai kashe ni Ka wallahi ya ce to na rantsai da Allah lau basa ka ala alayya la ne. yanzu tun da ya nufin ya kashe ni din ya ce ko ya wuyi ta samu wallahi sai ya kashe ni sai ya wuyi ya kashe ni ko da ya wuyi ta samu sai ya wuyi ya kashe ni ballantana mashi ne yaman kuma ga wajen madiniya gaskari famata adu wallahi da sharish haka ku abin ya faru abokin gaba Allah ya mutu a wani wurin da ake kira sarif wahum kafiru da zai ila makka a yayin da mashirikai suna komawa da shi zuwa garin makka ana zuwa sarifa kawai sai sai ya ruwa ya ce a wata riwaya riwaya ce abin aswad an urwa riwayan abin aswad daga urwa annahu kana yaqulu khuwar sau cewa da yazo ya samu mutanen yana ihu ihu irin da abin nan saniya da sai yake kuka to abin kan da yake yi kenan a sakamakon wannan sukar da annabi alaihi salatu wassalam sa wa yaqulu yana cewa sakamakon sufar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa kore sa wannan yaki ne na rantsa da wanda raina ke hannunsa law kana annabi bi bi ahli bil majal lamatu jami'an yace abin da nake jin nan da mutanen kasuwar zul majal gaba ɗaya za su ji irin wannan abin da nake ji duka sun mutu ba za a ɗora musu mutan kasuwa gaba ɗaya zafin irin wanda nake ji yanzu da ya kashe su ba kaɗai ba ma a duk ya kashe su to kun wanda ya fi kowanne tsananin azaba da taɓewa da lalacewa a duniya da lahira shine ɗayan biyun nan wanda ya kashe annabi ko annabi ya kashe shi wanda shi ya fi kowa tsananin lalacewa ya fi kowa tsananin shiga uku yanzu wani wani aboki na wani shiga wani ce ba kuma ya shiga tara uku da uku kenan ba to kun ga yadda wato aka kashe wannan babban mushriki talha ينهب بالنبي صلى الله عليه وسلم فيبدأ طلحة بن عبيد الله دوى سؤاله هذا النبي صلى الله عليه وسلم وفي أثناء انسحاب رسول الله ألا من يتوي نطيب بايك عنه نعم. نعم، لا فاذا بيك ما قاني ما قول يا عند النبي يكي جنوي واد سحبان صح من الجبل إذا بيك أهد نعم. عرض له صخرة من الجبل ولدوسي كذا لقوات عينهم shi dutse wani can wato farmaran dutse haka nan sai ya gaban annabi sallallahu alaihi wa sallam sana hada ilaiha li ya'luha sana wa alaihi salatu wasalam ya kokarin ya hau kan dutse hmm? ya sata sai da iya hau kan dutsen ba annahu kana annabi yayi ya yi yayi kiba a lokacin wa zahara bayna dir'ai kuma kai da aka faɗa ai da zai fita yake Uhud din ya sa musulkin yaki guda biyu ko to sun masa nauyi saboda haka ya kasa ya haura kan dutse ɗan ko ban haka wa kan asabahu jurhun shadid kuma an ji masa ciwo ai ciwo mai masu mai tsanani sosai hmm? to wannan yana raunar da jikin mutum ba to me ya faru to wani ɗaya daga cikin jaruman sahabbai فجلس تحته طلحة شوي طلحة يزو يزونا أتى النبي صلى الله عليه وسلم ya ce annabi ya taka shi sai ya تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به يتبع النبي هكذا حتى استوى عليها حسيت أن هو كان دوت إيه. سكة في جباه annabi alaihi salatu wasalam dan ya daidaita akan dutsen yaushe fa qala sai ce awjaba talhatu ay aljannata talha ta wajaba talha me ta wajaba gare shi aljanna haka annabi ya masa albashir din aljanna kaman yana daga cikin al'asharatu المبشرون بالجنة طلحة بن عبيد الله أنا نونا مكة yadda sahabbai suke bayar da rayuwarsu domin kare annabi sallallahu alaihi wasallam su ba da baki kawai suke yi ba suna yi da bakin suna yi da dukiyarsu suna yi da rayukansu da gangan jikinsu domin su ba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kariya na'am to abu na ƙarshe da malam zai faɗa mana ban sani ba za mu iya karanta shi ko ba ne sai karatu na gaba shi ne abin da na ce muku bayan annaba ya ya dawo inda daman ya zauna a farko ɗin eh, waɗannan sun zuzzo da sai mu shirkan su yi tunani kuma a kowane na aita ta zama sai ƙoƙarin hau dutsen ajiyar tun da babu waɗansu musulmai yanzu a kan dutsen hmm? su sake hawa mana a yi sakan a yi second round in sake jimma musulmi to Allah ba zai bar wannan damar ba mu ƙarasa ko mu tsaya آخر هجوم قام به المشركون wala ya ce ƙarshen farmaki da mashirikai suka kai a yakin Uhud. Walamma ta makana Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam min makarri qiyadatihi fi shi'b yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata a wajen wato jagorancinsa mayaƙin Uhud a ƙarƙashin dutsen nan kama al-mushrikuna bi atin hujumin hawalu bihi al-laila min al-muslimin mushrikai sun yi ƙoƙarin wato sun kai harin su na ƙarshe da suka yi ƙoƙarin sun jimma musulmi a cikinsa قال ابن إسحاق ابن إسحاق أنا شواء بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama yana wannan kasan dutsen Uhud zalat aliyatun min quraish aljabala sai waɗansu daga cikin qurayshawa suka je suka sake suka hau kan dutsen yaquduhum abu sufyan wa khalid ibn al-walid da ke musu jagora shine Abu Sufyan da Khalid ibn Walid a lokacin duka suna mushrikai qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi addu'a sai ga suna haurawa yace Allahumma innahu la yanbaghi lahum an ya'luna ya Allah muna roƙonka bai dace ba su hau kanmu mana ya Allah kada ka bari su hau kanmu فقاتل عمر بن الخطاب kamar haka daga cikin sahabbai sai suka biye musu don suka bi su Umar ibn al-khattab wa rahatan ma'ahu da waɗansu gungunan sahabbai tare da shi min al-muhajirin daga cikin al-muhajirun hatta ahbatuhum min al-jabal sun dinga yaƙarsu da suka faka da daga kan duwatsu كان دول الان وفي مغازي الاموي فمغازي الاموي ان المشركين سعدوا على الجبل شو مشركين ام شو خوف كان دول الان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من في في الله عليه الصلاة والسلام يشير مسعد بن أبي وقاص حجبهم معناه أن يقول ارددهم كما يلبسوا Hmm? ka ba su tsoro su sauka don hmm, shi ne a cikin duk ɗin a tsoratar da su su sauka ana ka komar kai abin da za su koma a ƙara sai shi kai ka ujiri da hubu hali su jara su ba ya ni kai zan tsoratar da su ani kadai ba zan iya tsoratar da su ba amma ka bani sirrin ya zan yi فقال ذلك ثلاثا shi annabi ya sake gaya masa haka da har sau uku in annabi faɗa maka ba so ne ka ce ya rasulullah zan yace ka sake yi ya sake mai mamaita maka ka san ka iya kenan haka da sa'adun sahman min kinanati da ya ji annabi mai ta so uku shi nan sa'ad ya ɗauki shi kwarure da baka da shi sai ya ɗauki kibiya ɗin daga cikin da sunansa abinda ake saka abin ɗin daga cikin nan ya tsana a bakansa harama bihi rajulan ya saita wani mutum daga cikin su fakatalahu kawai da ya sami shi sai kashe shi kala tamma akaltu hmm, ya ce sai na sake na ɗauki wato abin nan dina eh, ya sunan shi kibiya ta a harisu ne su bihi akar shi ma za ta ainihin sake ma wani mutum shi ma a kasantu yana samun shi sai kashe shi hmm? in ma a kantu shi sai ya cire a <laughs> wadda ɗin shi kibiyar ne ya ce na san kibiyar shi ne wanda na kashe wancan da shi na sake cire shi ce sai na sake ɗauka faramai ta bihi akar sai na jefi mutum na uku da shi fa kasantu shi ma sai na kashe shi da suka ga haka ɗanye suka gudu shi ne sahabai ƙumin makari da suka sauka daga wannan wurin nasu a kultu shi ne shi haza sahabon mubarak wannan kiriyar mai albarka ne ƙaura ka sai ya aje shi a wurin shi wa ja'altu hu fi kinanati sai ya saka a cikin wannan kwarinsa ko kana inda sa'adin hatta ma ya riƙe wannan kibiyan bai yadda ya samanta ba har ya mutu sun makana inda bani haka ‘ya'yansa ma da jikoki sun ci gaba da kiyaye wannan saboda a gaban annabi aka yi jifa da shi kuma ya kashe da shirke da ya sababin ba su iya haukan dutse su sake yin farnan da suka yi a musulmi a baya ba wannan shine abin da suka yi na ƙarshe to da aka komar da su mai kuma za su yi sai suka je suka ci gaba da barna a wato ainihin wanda aka kashe su na musulmi ɗan gawawakin suka je suna yanyanka gawawaki ɗan su suna lalata suna tattaka su shirya kunne waɗansu su shirya ido waɗansu su shirya wanda kuma su fasa cikin ma. Bari mu karanta wanda sai mu za. shi ne ta shuhu shuhada lalata gawawakin shahidai wata na hala asira hujjomi wannan shi ne ƙarshen farmaki kama bihul mushriku na rujjan nabi sallallahu alaihi wasallama da mushrikai suka kai ma annabi sallallahu alaihi wasallama a yakin uhudu walamma lam yakunu ya'rifuna min masirihi shay'an yayin da a lokacin ba su san makomar annabi ba san komai dangane da makomar annabi ba an yada cewa an kashe annabi kuma sun zo sun ga cewa lallai ga alamu ya nuna ba kashe annabin ba sun yi duk yadda za su su kashe annabin ko musulman da suke kakar da shi abin ya gagara bai kano ala shirin yaƙini min kasance kai har ma su suna da makamancin yaƙinin cewa sun kasa sakankance ma cewa kawai da sun kashe annabi alaihi salatu wasalam raja'u ila makarihim sun suka koma zuwa ga kamp فأتلوا يتهيئون للرجوع إلى مكة سكفارة شري شريا كوما وإذوا جل مكة واشتغل من اشتغل منهم ما وطن سنة جتكينسو في ستة شغلتو هكذا ما وش وكذا اشتغلت نساؤهم هكذا ما وطن سنة تنسو سنة شغلتو دوانا ممونا أيدي قتل المسلمين شهيدي وأن مسلمين دعك تشهد يمثلون بهم سنة ينك ويقطعون الآذان سنة ينك كل ويسو والأنوف دهنك يسو والفروض هرما ده جبانسو ويبقرون البطون حكا من سنة وتعنم فسا كشي وذكر الهند بنت عثمة سبيلة حمزة أي أولا ينوك سنة هم آه، بنت عتبة أصحاب سفيان كو فوات عليهم أهلي أظنم آه، بيرينا كبد حمزة ما حمزة ابن آه، عبد المطلب رضي الله عنه حتى فوات عليهم فرت سكن فتشمري hantar ja falakata ta jaka kalam ta sai an tafi ha ya mata ɗaci ba ta iya ci ba hmm? falafafata sai ta wargar da sai ta wargar da da shi واتخذت من الآذان والقلوب wannan kunnuwa da hanci ɗan sai ta ɗauke su kamar da su kadaman wato abubuwa wai na ado kamar da su kamar abubuwa na ado a sa waɗansu a matsayin kala'id ababen wuya da kala'il da ababen sakawa a ƙafa don walakanci kawai shaɓa yau aka fara wannan buku kun ga an yi da musulmi wannan a jasko an yi a gombe hmm? shi wannan gasa naman musulmin suke su ci saboda tsananin adawa kuma za su samu kwanciyar hankali ba har duniya ta nade wannan mummuna abu ne musulunci ya hana musulunci ya hana musla ko da mashirka sun yi mana wannan mu mun kashe mutane su ba za mu yi wannan ba saboda shi an adam Allah ya girmama shi hmm? ko da ya lalata kansa ya mayar da kansa mushe an kashe shi yana yatsi da addinin Allah in an kashe shi ai an gama ko ba ka ba idan za ka yi da ɗan barno ne akwai yan barno nan to kaji ai an an an wato ainihin dusa gona da irin an yi haka yawa wayan ce masa abokin gabansa ya mutu sai ce tukun nama sai ya mutu ai magana ta kare zai iya masa wani abu ne ma ya mutu Shekun ka je ka yi ga tsagawa ya san kana yi? Ba da san kana yi ba. Ga mutunci da yadda da wannan ba. Ba ka dawa ka da mutum in ya mutu shi kenan. Ba za ka je ka yi ga tsagawansa ba. Kenan, a ji a haɗu a lahira. Hmm? Shi ko musulmi ne duk adawa ka da shi, ka da shi, in ya mutu daga nan ba so kuma a ci gaba da adawa. Hmm? Kar ka zage shi. A cikin faɗanka in ya mutu shi kenan, faɗa ta ƙare. in kana son ku ci gaban an je lahira sai ku gani in kana da lokacin ci gaba sai ku ci gaba amma a duniya ta man hana ka saboda in ka zo kana zage ta a ran duniya yanzu ba shi kake shutarwa ba akwai dan shi akwai matan shi akwai yan wan shi su ba su ji zafi aiko ba su kake faɗa da su ba wanda za ka yi abin da su ne za su zafi shi ba zai ji zafi ba ya riga ya tafi fakat afba ila ma ma amila ko shi ba karamin wauta ba ne wai kana faɗa da wani nan shi ya mutu sai ka zagi wannan ɗin dan shi ya shi ko kuma shi ya mutu amma kuma kana zagin kada su gaba da da sa a da abokin gaban addini ne ayyukansa ne da yi muna nan zaka ci gaba da faɗa musamman in yana da mabba domin ka nuna munin wannan abin a daina shi a shi a karan ha babu maganan kama wani abu na shi fitar shi ka soka a ya wuce Hmm? sai dai in yana da wata mummunar aiki da ana zai kama aishi din ba? ko yana rai abin da dace aiki ya dace kai a takin yana faɗa shi ne saboda yana cikin masu yin aiki saboda yana yayin talabbus da aiki ne kun gane ko to mutla abin da musulunci bai yarda da shi ba kuma ya yi matuƙar hani a kai so ah, har yanzu ne za mu ci gaba da magana akan yakin ah, hutsin ne har yadda za mu ga mutanen da aka kashe da yadda aka tara wato gawawacinsu za mu tsaya nan abinda muka faɗa ya zanto ne ne, Allah shi daga Allah madaukakin sarki muna roƙon sai da mana kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana har yanzu muna ƙara tunatar da 'yan uwa magana akan addu'a ta wannan ƙasa ta mu ko Allah ya kare mu daga sharrin masharanta Allah ya mai musu da mummunan aniyansu a kansu na cikin gida da na waje kan mu a gazza. Allah madaukin sarki ya ba su nasara Allah ya karya Isra'iliyawa da masu mara mata baya a wajen dunkufar da musulmi Allah ya nuna ci gaba da nuna musu gazawansu Allah ya karya ba su dama na koran mutanen gazza daga garin gazza. Allah madaukakin sarki ya walakanta masu taimaka musu masu basu makamai da dukiya da fasaha da ilimi domin ci gaba da wannan laifi da kisan kare dangi da suke Allah madaukakin sarki ya mayar da wannan kaidin zuwa kirazansu da mayar da wannan sharin zuwa garuruwansu. ‘Yan uwanmu a Sudan Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen wannan yakin ba sasa wanda suke rura wutan wannan fitinar Allah ya mana maganin su Allah ya mana maganin su Allah madaukakin sarki ya bamu lafiya da zama lafiya a ƙasashen mu na musulmi baki daya Allahu ala zalika qadir wa bil ijaba shajarir wa sallallahu wa sallama ala Muhammadin wa alihi wa sallam subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته